Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake shigowa domin gabatar da shirin da ya kasance na karshe a yau. Kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji irin jajircewar da mata a nahiyar Afirka za su iya yi da za ta samar da canji mai ma'ana wanda zai inganta rayuwarsu da ci gaban ƙasa. kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayi su ne biyar. za mu kuma buƙaci maza da suka saba kira su ba matansu dama domin ba da gudunmuwarsu ga wannan shirin na yau to kafin mu kai ga haka ga halin da duniya ta wuni assalamu alaikum jama'a ranar takwas ga watan maris rana ce ta mata a duniya kuma rana ce da aka ware domin yin dubi kan irin dubbin matsaloli da ke addabar mata a fadin duniya domin tuna wannan rana muryar amurka ta shirya wata tattaunawa da ta karbi bakoncin wasu mata guda biyu daga kasashe da suke fama da ta'addanci wato najeriya da somaliya inda suka ba da labarin su akan halin da ake ciki najeriya da ta jima tana fama da ayyukan ta'addancin boko haram a wata mai zuwa ne za a cika shekaru uku da yin garkuwa da yaran matan makarantar chibok su 276 wanda galibinsu har yanzu ba a san inda suke ba a lokacin wannan tattaunawan ɗaya daga cikin iyaye waɗannan yaran mata wato rebecca wacce aka sace 'yarta sara samuel ta ce ta yi kwanaki dubu da hamsin tara bata ga 'yarta ba kuma ta fashe da kuka a lokacin da ta yi kokarin sokaci a lokacin tattaunawar da aka yi da ita a kafar taurarin dan adam a ranar litinin a gabashin afirka kuwa somaliya tana kokari ne ta fice daga yakin basasa da aka kwashe shekaru 20 ana yi da kuma barazanar 'yan ta'addan al kazalika yankin ke fama da tsananin fari domin ko a makon da ya gabata mutane 110 ne suka mutu tsakanin sa'o'i 48 saboda matsalar mummunan farin da ba a taba ganin irinsa ba a ƙasar jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta ce sai amurka ta ga alaman da gaske koriya ta arewa take yi kafin ta amince da yin zaman sassauta ta da jijiyoyin wuya da ake yi a yankin tekun koriya bayan wani taron gaggawa da aka yi cikin sirri tsakanin mambobin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya hali ta ce shugaban koriya ta arewa kim jong-un ba mutum ne mai hankali mai aiki da hankali ba kuma kwamitin zai iya ɗaukan kowane irin mataki a yunkuri da ake yi na yin dubi ga batun koriya ta arewa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da wannan taron gaggawa ne bayan da koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami kiran ballistic lamarin da ya sa china ta yi kira ga koriya ta arewa da makwabciyarta koriya ta kudu da kuma amurka da suka yi zuciya nisa domin gujewa gwabza fada a jiya talata kwamitin sulhu cikin kakkausan murya ya yi allah wadai da gwajin makamai da koriya ta arewa ta yi tare da yin kashedi kada a haifar da matsalar yawaitar makamai a yankin wayannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wasu mayakan 'yan ta'adda da suka yi shigar burtu suka fito a matsayin likitoci sun kai hari a babban asibitin soji a kasar afghanistan a babban birnin kasar kabul a yau laraba inda suka hallaka akalla mutane 30 kana suka raunata wasu da dama a cewar ma'aikatar tsaron kasar waɗanda suka shaida lamarin sun ce an fara kai harin ne da kai harin ƙunar bakin wake a wata mota a kofar shiga asibitin mai suna sardar muhammad daud khan wanda kuma yake da gadajen kwanciya guda 400 daga baya kuma sai maharan suka suka wato da suke dauke da manyan makamai da gurneti suka sa riguna dauke da bama-bamai suka kusa cikin ginin asibitin rahotanni sun ce maharan sun kaikaici masu jinya kuma suka auna ainihin ma'aikata na asibitin kafin daga baya dakarun kasar suka zo suka harbe su tuni dai kungiyar isis ta ɗauki alhakin kai wannan harin waɗanda suka shaida lamarin sun kara da cewa sun ga motocin ɗaukar marasa lafiya suna zirga-zirga inda aka kai harin kwamishinan kare haƙƙin bala'adama na majalisar ɗinkin duniya zaid ra'ad al-hussein ya yi kashe cewar dukacin bal'adama bala'adama na huskantar barazana lura da yadda ake samun tashe-tashen hakula da kuma ta'addanci da nuna kyamar baki da wasu 'yan siyasa suke amfani da shi wurin samun wato cimma burinsu shugaban sashen kare haƙƙin bil'adama zaid ra'ad al-hussein ya ambato wasu al'amura da suka faru a sama da kasashe 40 inda ya ce kasashen gambia da uzbekistan da tunisia da girka su kadai ne aka samu ci gaba wajen kare haƙƙin bil'adama ya ce amma bayan waɗannan ƙasashen al'amarin kare haƙƙin bal'adama ya shiga wani mawuyacin hali a duniya al ya kuma yi misali da tashe-tashen haƙula da ke faruwa a sudan ta kudu inda yunwa ke ƙara ta'azzara a wurin ya kuma zargi ɓangarori da ke gaba da juna cewar suna ci gaba da aikata laifukan yaƙi wanda suka haɗa da kisa da fyaɗe da ɓatar da mutane da kuma ɓarnatar da dukiya. Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla kafin mu buɗe layuka domin ba mata dama su bayyana tasirin wannan rana gare su. Bari mu fara da jin yadda mata a jihar Filato suka yi bikin wannan rana. Shugabar kungiyar 'yan jaridu mata reshen jihar Filato Jennifer Yarima ta ce mata sun samu ci gaba a jihar Filato. mata sun waye yanzu ba domin yin abin da ba kyau ba muna samu ganewa a matsayin mu na mata wai abubuwan da da ba mu sani ba yanzu mun sani yancinmu da dama ba mu san me ina ne muka fara ina muka karasa ba yanzu mata sun gane yancinsu mace ma yanzu ta san cewa gidanta ma ba sai miji kaɗai ya kawo mata ba abu ne wanda ana haɗa hannu a yi shi a cikin ganewa hajiya amina ahmad ita ce shugaban wata ƙungiya mai fafutukar inganta harkokin mata wato wiscod ka wannan rana ce da ya kamata duniya baki ɗaya ba mata kaɗai ba su zauna su tattauna kuma su fahimci shin ma mace ɗin nan ita wace ce ne sannan kuma wani irin gudunmawa za ta iya bayarwa ga ga al'umma. Mata sun samu canje-canje wajen misali ilimi. Da idan muka lura in a cikin gida ne za a ce to idan akwai limited resources wani lokaci ma ba wai don ko a ce wai abin hannu bai ishi iyali ba sai a ce to to ke mace tunda dai ke dama in kin kai shekara kazama zama aure za a miki akan kalle ta wai za ta tafi gidan wani ne ba a kallon ta akan cewa ai ita ma fa still yar wannan gidan ne sai ka ga an kai yaro namiji ya je karatu a wannan shekarun din baya-bayan nan gaskiya al'amuran sun fara canja. A cewar sakatariyar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Plateau Mary Izam akwai hukunce-hukunce da doka ta tanada wa duk wanda ya ci zarafin mata. Akwai hukunci sosai kamar yanzu mun da muke arewa muna da doka muna bi penal code law ne to a cikin penal code law din akwai assault shine wannan duka din in namiji ya da keki ko kuma sexual assault aka yi fiyade ko aka sa ki tilas a kwanta da ke duk wa'annan ya karya doka ne so wannan hukunci din yana cikin penal code so a cikin penal code za ku gani akwai kamar duka din nan shekaru har ya kai uku hudu sannan kuma akwai option of fine to amma wani lokaci sai ki ga an kai mutum kotu sai ya biya dan kuɗi kalilan sai a sake shi bayan kuma ya gudanar da wani aikin da ya ci zarafin mace yauwa wannan ne muke kan magana a kai so wannan penal code din dama a kotu ana bin penal code provision ne kafin a bayar da su hukunci din amma yanzu duka gwamnonin arewa suna zama a kan wannan dokan don su gan yadda za a gyaggyara wa'annan hukunci din da kuma punishment nasu so yanzu ana kan gyara shi yanda mutum ba zai zo ya biya kuɗi kaɗan kawai ya yi gaba ba sannan kuma akwai waɗansu hukunci ɗin wanda ko da ma domin doka ɗin a cikin penal kuma yakan fada cewa za ka biya fine din nan kuma dole kuma ka sake ka je prison. Na kuma zan ta da wata mace don jin irin canji da mata suka samu. Godiya gotus. Mata muna da yancin kanmu yanzu ba kamar da ba. Komi sai a ce muna karkashin maza. Amma yanzu muna da yancin kanmu har muna fita mu yi abubuwan kanmu muna tara jama'a muna koyar da mata su san yanci su yi sana'an kansu mata su ne duniya su ne daɗin wannan duniya haka kawai mu bayin su ne komi dan su Zainab Babaji da wannan rahoto to a nata bayanin Hajiya Naja'atu Muhammad wata yar fafutuka kare hakokin mata a Najeriya ta gaya wakilin Madina Dauda cewa mata sun dade suna wannan fafatuka. kin ga daman a jajirce muke to ɗaya kenan amma mabiyu kuma ai a rayuwa da ubangiji ya halicci samai da kasai sai ya yi doka dokar da ya yi ta ne na farko ya ɗora wa kansa akan cewar ya haramta wa kansa zalunci ya kuma haramta zalunci a tsakanin abin da ya halitta kin ga kenan duk magana da ake akan gwamnati ake akan hukuma ake akan adalci ake to idan ya zamana cewar babu hukuma wadda take mai adalci to abin da kawai za ki kira mace ta yi shine yadda za ta yi ta samu abincinta na yau da gobe kar ta zama na wato ta, ta shiga kasala amma ba wai dan tana sauraron hukuma ta taimaka mata ba kuma ba wata jajircewa da mace za ta yi don ta samu wani hakkinta a cikin hukumar da bata damu da ita ba kuma duk hukumar da bata damu da mace ba da bata damu da ci gaban mata ba tana cewa al'umma cewa bata damu da fiye da kashi hamsin daga cikin ɗari na al'ummar ƙasar nan mata ne saboda haka idan kika kwashi mata kika, kika, kika jingine su ba wai kawai kin jingina al'umma ba ne kin jingina goban al'umma dan daga jikinmu Allah ya mana rahama da ɗaukakar da cewar daga jikinmu al'umma take fitowa daga, daga, daga hannayenmu daga cinyoyinmu ɗan adam yake fara rayuwa to alhamdulillahi to idan hukuma bata damu da rayuwar mata ba bata damu da ci mata ba bata damu da sa'idar da mata za su samu ba to hakika ba hukumar arziki ba ce don bata damu da rayuwar al'umma na yau bare gobe ba ya zaki auna rayuwar mata a najeriya yanzu mata suna cikin bala'i mata a cikin akuba suke kin gani kamar yadda kullum nake faɗa ko yanzu in kika duba uh, uh, north east arewa maso gabas, inda aka yaƙi boko haram ta halaka abin ai za ga mafi yawa mata ne da yara mazan ko dai an kashe su ko da yawansu sun gudu inda duk bala'i ya sauka namiji ne yake fara guduwa amma mace har abada ba za ta gudu ta bar ba saboda haka kin ga kenan idan kika duba ma rayuwar waɗannan matan ta nan za ki fara gane wace irin hukuma muke da ita a ƙasan nan an wayi gari an ɗauke kuɗin wannan guri cincak cincak yau mata ba su da ilimi ba su da sana'a ba su da yau ba su da gobe ba su da yadda za su yi ba masu da buri an kashe shi to saboda haka mata a najeriya suna cikin bala'i suna cikin bala'i saboda babu yanda za su ba za su su ciyar da 'ya'yansu ba yanda za su yi su ilmantar da 'ya'yansu saboda haka za ki ga cewar yanzu ni daga kano nake ba na jin a duniya akwai inda yara suke shaye-shaye kamar kano ba don komai ba saboda tun daga farkon farawa uwa ba ta da yadda za ta yi ta kula da ɗanta namijin kwa yawancinsu sun bi gudu sun bar uwa da wahala mata su ne duniya su ne daɗin wannan duniya haka kawai bai mu bayin su ne komi dan su muke su ko matan namu ne kenan duniya duka ta Naja'atu Muhammad a hirarsu da wakiliyarmu Madina Dauda. Batun da za mu so mu ji ra'ayoyin mata kenan a kai yau. Mata muna so mu ji tasirin wannan rana a gare ku. Kafin mu kai ga wannan bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla muna da waɗanda suke jira mu a jamhuriyar Nijar da kuma birnin tarayya Abuja mata da suke ƙoƙarin kira domin bayar da gudunmawa ga wannan shirin kamar yadda muka sanar yau. a kuma za mu sake kira ga maza da suka saba ba da gudunmawa ga shirin mun tabbata galibinku ma'aurata ne kuna da mata sabili da haka za mu so in za ku miƙa matanku waya domin su ba da gudunmawa wannan rana ce tasu su ɗaya ake yi a shekara To wake bisa layi a jihar Jigawa. Kina magana da ma'azi yalo hawan girki. Malam ma'azu ka saurari shirin namu? Sosai da kuma ina tare da su. Yawa to kana da mata? Yawa to mika mata waya mu ji wata ga wannan shirin. to ai ba ta kusa ina kan titi ita kuma tana cikin gida sai dai muku fatan godiya da fata da kai wannan shirin da kuke Allah bin je kara kayatan mana da shi to madalla mun gode na abiyalo wake bisa layi eh, Kano wa ne daga Gwarza local government Kano Kano eh eh wake bisa wake bisa layi Sa'ad ne daga Gwarza lokal Government. To Malam Sa'ad kana gida ne ko kuma kai ma kana kan hanya? A ina gida ne. Yawwa to madalla za mu so eh, iyalinka ta ba da gudunmawa ga wannan shirin yau. To. Hello. Eh, hello. Eh, ga ta kusa da ne. Yawwa to ai so muke ku rika sauraron rediyon tare. Ai haka muke so to to Hajiya salamu alaikum. Salamu wato to hajiya na gudunmuwa ki ga shirin ya kike ganin wanda tasiri wannan rana ta mata take da su ga gare ku ku mata da wata rana ba ta da amfani kowace amfani gare eh, ina jin kim hajiya to muna muna naija to to to madalla to bari mu tafi jihar naija Jihar Kaduna wa ke bisa layi? Yawwa Hajiya barka da warhaka an wuni lafiya? Lafiya kalauya ai. Lafiya da godiya ina gudu wace ce bisa layi wa nike magana da ita? Sadiya Murtala ne. Yawwa Hajiya Sadiya na koji daɗi da kika bugo waya eh, eh, ina waki ga wannan shiri ya ina tasirin wannan rana ga gare ku mata? to yana da mahimmanci a ci gaba da inganta rayuwarmu mu samu nasara. Yawa ko a jihar Kaduna misali menene kuke so ku ga gwamnatin Kaduna ta yi na inganta rayuwar mata misali a jihar Kaduna? Yabu ne gaskiya muna so a inganta wani ilimi da sana'a. To madalla mun gode ah, da wannan gudunmawa take. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC waɗanda suke jamhuriyar Nijar da kuma Najeriya a ofisoshinmu na sashen Hausa eh, kuna iya bugowa domin ba da gudunmawa ga wannan shirin to bari mu tafi jihar Ondo wake bisa layi a jihar Ondo. Ladan. Malam Ladan barka da warhaka. Alhamdulillah anti. Yawwa to an wuni lafiya? lafiya nan to iyalinka na kusa eh, ne iyalinka na kusa amma ta yi bacci wallahi ayyo to to kai wace gudunmawa kake da ita ga wannan shirin gudunmu da zan bada wannan rana da aka waye ta Allah ya tabbatar da alheri a ita kuma Allah ya sa a rika musu adalci abin da ya kamata a musu Allah ya sa a rika musu ai ba a yin adalci ne yawancin mutanen namu To madalla to bari mu nufi jihar Bauchi. Bauchi wa ke bisa layi. Assalamu alaikum Hajiya Grace. Barka da warhaka wane ne nawa a jihar Bauchi? Sama ina Isfawa. To da ce Karamar hukumar Ganjiwa jihar Bauchi. Yawa eh, shugaban karamar hukuma ne? A'a ina yaron shugaban karamar hukuma ne. Wane ne? Sama'ila Isfawa. Yawa to Malam Sama'ila kana gida ne? a a gira ni ba ni ma jihar mu ma ina dai wani kasa ne ma ni da ina wani jiha dan gaskiya ba ni kusa da matan na ma ni to to ya kake so ka ga an dafa musu to mata mu ka ai ba abinda za mu ce musu iyayen mu ne wannan rana ai duka namu ne to amma muna taya su muna da wannan ranar mata na duniya wallahi to madalla malam sabaila mun gode da gudunmuwarka To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu sake komawa jihar Kaduna. Hello? Wane ne bisa layi a jihar Kaduna? Kana magana da Haruna CRO daga Kaurunan jihar Kaduna. To Malam Haruna ka wuni lafiya? Lafiya alhamdulillah. Yawwa na ce Malam Haruna ka saba kira a wannan shirin. Ba shakka. wato na ce wannan rana da mun so da kun karfafa ma iyalanku gwiwa su ma su rika ba da gudunmuwa ga shirin. Ga ni kusa da ita ga ta Yawwa to aiko ka kyauta to to ba ta waya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam hajiya ina wuni. Ina Ina gajiya. Lafiya lau na ku ji daɗin da kika samu wannan wannan wannan sarari to ina sunan hajiya. <laughs> Sunana Asiya. To Hajiya Ais. Mata Alhaji Haruna. Yawwa Hajiya Asiya mata Alhaji Haruna ya saba ba da gudunmawa ga wannan shirin. To yau ina gudunmawa ki ga shirin kasancewa wannan rana ce ta mata. Gaskiya na yi farin cikin ganin wannan rana. Ya kike ganin menene kike ganin? Ina fatan kuma ina fatan hukuma za ta kare mana haƙƙin haƙoƙinmu na mata. wato musamman menene kike so ki gani an yi takamamme? Eh, eh, ina jin ki hajiya asiya. kamar wajen rabon makaman gwamnati mm. Eh, ta dinga mana adalci a kai. wato hajji asiya wani na jira a maiduguri to bari mu tafi to madalla abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan ah, a gurguje to yanzu kuma sai shirinmu na gaba. wasanni a takaice. daraktan sadarwar hukumar kwallon kafar ghana ibrahim sani dara ya kalubalanci kalaman shugaban masu rinjayi a majalisar dokoki da yake cewar kasar na kashe dala dubu saba'in a kowace wata akan tsohon kodin ghana avram grant shugaban masu rinjayin osaice mai sabonsu ya nuna damuwansa a lokacin da yake jawabi a zauren majalisar a watan da ya gabata game da yadda kasar ke kashe makudan kudade wurin daukar coach coach na kasar waje amma babu biyan bukata dan majalisar ya ce lokaci ya yi da ya kamata a bar wa 'yan ƙasar damar nuna ƙwarewarsu kamar yadda aka yi a shekarun baya da yake zantawa da 'yan jarida a birnin accra kakakin na hukumar kwallon kafan ghana ta gfa ya ce kalaman na dan majalisar mazaɓar swami na nuna bai ma san inda aka dosa ba tsohon kaftin ɗin ghana black stars kuma tsohon dan wasan Juventus Steven Tornado Apia zai haɗu da abokan wasansa na Juventus a wani wasan zumunta da tsofaffin 'yan wasan na Juventus za su yi da na Barcelona a ƙasar Egypt a wata mai zuwa. Rahotanni daga Egypt na nuna za a yi wasan ne a filin wasa na El Stadium kamar yadda masu shirya wasan suka bayyana. Tuni kamfanin telesef take tattaunawa da club club ɗin ƙasar da kuma gwamnatin na Egypt akan haka. Ko da yake ba a bada takamaiman ranar da za a yi wasan ba, amma akwai rahotanni da ke nuna za a yi wasan ne tsakanin tsakanin ranar 14 zuwa 21 ga watan Afrilun shekarar 2017. Ana sa ran Juve za ta yi amfani da tsofaffin 'yan wasanta kamar David Trevigat da Del Piero da Steven apia da Antonio Conte. a yayin da ba sa kuma za ta yi amfani da 'yan wasa kamar Ronaldinho, Rivaldo, Deco da Kale Puyol. dan wasan gaba na Leicester City na kasar England Ahmad Musa zai samu daman daukar matsayin kaftin a wasan zumunta da Najeriya za ta yi da Senegal da kuma Burkina Faso a ƙarshen wannan watan. Musa ya samu wannan daman ne bisa nuna kauna da sabon kodin kasar Craig Shakespeare wanda ke horar da 'yan wasan Super Eagles mai riko bayan sallaman tsohon kodin Claudio Ranieri. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. amurka na cikin tsakiyar mummunar annobar yawaitar samun miyagun ƙwayoyin da ba a taba gani ba tun bayan shekarar 1980 amma duk da haka ƙasar na sanya kanta a cikin tsarin ƙasa da ƙasa da ke yakar wannan matsalar Jinjina ga haɗin kai na ƙwad da Amurka ke da shi da ƙawayenta da kuma hanyoyin da aka ƙirƙiro da su shekarun baya don yaƙi da fasakaurin miyagun ƙwayoyi. A cewar mataimakin sakataren hukumar da ke sa ido a kan miyagun ƙwayoyi ta ƙasa da ƙasa Mr. William Brownfield. Mr. Brownfield ya yi waɗannan kalaman ne yayin wani taron manema labarai inda ya gabatar da rahoton hukumar na shekarar 2017. wanda Majalisar Dokokin Amurka ta wajabta a rinka fitarwa, wanda kuma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ke gabatarwa. Rahoton ya bayyana ƙoƙarin wasu ƙasashe wajen yaƙi da duk wasu hanyoyin hada-hadar miyagun ƙwayoyi da ake yi na ƙasa da ƙasa. Rahoton wannan shekarar a cewar Mr. Brownfield labari ne akan yadda aka samu dama da tattara bayanan sirri da haɗin gwiwa da samar da ƙwararrun ma'aikata da sabbin dokoki da kuma yanayin ƙawancen ƙasa da ƙasa a duk faɗin duniya cikin shekaru 40. Misali, Amurka da ƙasar Mexico sun ƙirƙiro wasu hanyoyin haɗin gwiwa da haɗin kai da musayar bayanan sirri da suka taimakawa ƙasashen biyu wajen tunkarar matsalar fasa miyagun ƙwayoyi akan iyakokinsu. A yau, Amurka a shirye take wajen magance wannan matsalar kamar yadda wannan rahoton ya bayyana. Saboda muna da hanyoyi da haɗin gwiwar yin hakan a cewa mataimakin sakataren Brownfield. Ya ce muna da ƙungiyoyi a yankuna daban-daban. Muna da kayan aiki da fasaha. Muna da hukumomi na musamman. Muna da dokoki a rubuce a ƙasashe fiye da ɗari da suka bamu damar magance matsalar a matakin ƙasa da ƙasa, a yankuna, a tsakanin gwamnatoci biyu a kuma tsakanin gwamnatoci da yawa. Yana da mahimmanci yadda muke tunkarar wannan matsalar yanzu ta miyagun kwayoyi da abubuwan da muke da su a ƙasa ba kamar shekaru 20 da suka gabata ba a cewar Mr. Brownfield. Ya ce ya yi imani Amurka na da kyakkyawan tsari yana mai jaddada cewa Wannan rahoton na miyagun kwayoyi na ƙasa da ƙasa ya shimfiɗawa a ƙasashe sama da ɗari hanyar yadda za su haɗa kai su yi aiki tare domin magance matsalar mu'amala da miyagun ƙwayoyi. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To kafin mu karkare ga takaitattun labarai. ranar takwas ranar takwas ga watan maris rana ce ta mata a duniya kuma rana ce da aka ware domin yin dubi ga irin dimbin matsaloli da ke addabar mata a fadin duniya domin tuna wannan rana murya amurka ta shirya wata tattaunawa da ta karbi bakoncin wasu mata daga wasu kasashe guda biyu a cikin kasashe da ke fama da ta'addanci wato najeriya da somaliya inda suka ba da labarin su akan irin hali da ake ciki a kasashen nasu jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki hali ta ce sai amurka ta ga alamu da gaske koriya ta arewa take yi kafin ta amince da yin zaman sassauta ta da jijiyoyin wuya wadda ake yi a yankin tekun koriya bayan wata bayan wani taron gaggawa da aka yi a cikin sirri tsakanin mambobin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya halin ta ce shugaban koriya ta arewa wato kim jong-un ba mutum ne mai aiki da hankalinsa ba kuma kwamitin zai iya ɗaukan kowane irin mataki a yunkuri da ake yi na yin dubi kan batun koriya da ta arewa to a gaishe ka masu saurare nan kuma za mu dasa aya sai gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har da shirin domin iyali da nake gabatarwa kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryen mu ne da kwana a wayoyinku na salula a dandalin voa ko kuma muhawara a shafinanmu na facebook da twitter yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da sa'ida hamdan da ta bada shiri ta hada shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau mr chan alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma karasa wani lafiya da alheri